ko tsare-tsare da za mu bi domin inganta wannan al'umma tamu musamman ma'aurata da masu shirin yin aure a cikin wannan shiri da muke gabatarwa domin iyalanmu da kuma yadda za mu gyara iyalanmu a yau insha'allahu Allahu za mu ɗauko wato bayanin ne daga tushe batin shimfiɗar da muka yi a baya ta samun gona mai kyau idan za ka yi shuka ka gyara ciyawar wannan gona ka nome ta tsabtsab sannan ka sami irin da za ka shuka a gonar ko masara ko dawa ko gero ko wake ko gyada sannan sai ka shuka shi idan ka shuka a wannan gona tana da bukatar lokacinka ta yadda za ka rika duba ta kana nome mata ciyawa da za ta fito a gindin wannan shuka domin kar waɗannan jijiyoyin ciyawar su je su haɗu da jijiyoyin abin da ka shuka su hana ta girma ta tsabare ta kama ja ya zama wajibi bacin kayi shuka sai ka ci gaba da bin wannan shuka kana ciccire ciyayin gefenta daga bisani idan lokacin ruwa ne allah subhanahu wa ta'ala daga saman bakwai yana sako da ruwa sai ta ci gaba da shan ruwa da abinci wannan abinci shine taki wannan taki da zaka rika bata tana cin wannan abinci tana shan ruwa sai kaga tana girma kara ɗaya ya fito kara na biyu ya fito kara na uku ya fito kara ma sha allahu can sai ka ga wannan kwayar da ka shuka sai ka ganta a saman wannan kara saboda me ana ba ta abinci ana ba ta ruwa idan ba lokacin ruwan sama ba ne bacin ka ba ta abinci dole sai ka yi ban ruwa ka rika ɗebo ruwa kana ba ta har ta girma har ka samu abin da kake so ta fitar da 'ya'ya in yaɗa ce in wake ne in masara ne in gero ne ka karya abin da ka karya domin ka amfani da shi ka amfanar da al'umma haka za misal wannan misalin da na baku shine misalin aure aure misalin shi kenan bai da wuce wannan misalin da na baku idan za ka auri mace idan ba mai kirki ba ce ba mai tsafta ba ce ba kamammiya ba ce to a sirrin da ake magana shine sai kai ka auro ta cikin taimakon allah da kyakkyawan niyya kamai da ita mai kirki kamai da ita mai tsafta kamai da ita kamammiya ta ya za ka mai da ita shine ka kai misalin da na bada na gonan nan ka gyara gonar ka yashe ta ka nome ta sannan har ka zo za ka shuka mata ita ce gona abinda za ka shuka shine 'ya'ya idan ka je ka samo mace wadda baka gyara gona ba baka share ba matan a karan farko an yi sharar gona an kona datti ruwa ya zo ya bige shi an yi huda ko ko an yi kaftu an yi huda sannan kaga an gama gyara gona to haka ake so ka gyara mace sai ka yi wannan kokarin sannan sai ka zo ka ce za ka samu ɗa to ɗan da za ka samu shi ne wannan shukar da za ka yi idan kai dasa mata ɗa ta haifar to shi ne fa za ka zo wajen ba da ruwa wajen ba da abinci wajen ba da tufafi wajen ba da tarbiyya to sai yaron ya fara girma to yaro ya fara girma ya fara girma ya yi karatun zamani ya yi na addini ya yi waye sai kaga ya zaman to fitila a cikin al'umma sai kaga yana amfanuwar kan shi yana amfanuwar ka kai uba yana amfanuwar ki ke uwa kuma yana amfanin al'umma na muhammad sai kaga ana karuwa da shi sai zama wani gyagijajjen limami sai ya zama wani gyagijajjen likita sai ya zama wani soja sai zama wani wanda za a kare da shi al'umma su rika alfahari da shi kunga kun samar da 'ya'yan itatuwa ko ko 'ya'yan shuka na gari wannan shine misalin wannan shine matakin farko ya'yan uwana musulmi maza da matan gaba daya Don mutumin da zai aure abinda ake so yi kenan akwai wata nukda da ake cewa يخرج الحي من ana ويخرج الميت من الحي يخرج الميت أنا yani malamai sun kawo maganar sai aka kawo wannan cewa idan ka bincika gidan mutane kaga uban lafiya kalau amma uwar tana da matsala ko kaza amma yarinyar su yarinya ce ta garka ga an fitar da garaye cikin matattu to sai ka zo ka ƙara aiki kan wannan yarinya ka kara ba da tarbiyya sai a samu abin da ake so ina fata an fahimta akwai masu auren karuwai akwai masu auren kaza akwai masu auren kaza da niyya da nufi kuma sai ka ga Allah ya taimake su shi yasa ba a son ka ga mutum ko mace ko namiji suna laifi ya zama to maka wannan shine abin yaɗawa. duk mutumin da ka ga ya jarabtu da wani abu na laifi matakin farko shine in za ka iya kai masa addu'a ai kai masa nasiha in ba za ka iya ba ka sa wasu su yi masa nasiha in za ka iya kuma ka yi yafi daga ƙarshe matakin ƙarshe malamai suka ce abinda in ya gagare ka shine sai yi mai addu'a ba dariya za ka raka masa ba ba ɗaukarsa za ka yi ka kai wancan teburin mai shayi ba ba ɗauka za ka yi kofar shagon wana ba ba ɗauka a'a ba a so saboda kana yaɗa barna a cikin barna so nawa nawa aka samu irin wannan wadda gata ta yi karuwanci ta zama magajiya ma ta yi kaza ta yi kaza amma da yake man yahdi Allahu fala mudilla wa man yudil fala hadiya la yana nan sai kaga mace ta shiryu ta dawo wata gaggarumin mai wa'azi nawa nawa aka sami irin wannan a cikin al'umma malam kyakkyawan niyya shi yasa har gobe ni in naga mata fitsararru ko mata kaza ko maza kaza babban buri na sako ya isa kunnansu yau da kullun yau da kullun mai shiryarwa yana nan yana aiki in Allah subhanahu wata ya kaddara sai kaga sun zo sun fika aiki sun fika amfani a cikin al'umma to abin da ake so kenan mataki na farko a samu miji na gari wanda ya fito gidan mutunci a samu mata ta gari wadda ta fito gidan mutunci idan aka yi magana aure wato shi asasin aure gaba ɗaya tun daga neman shi har zuwa ƙarshen shi yana da wasu ƙa'idoji ƙa'idojin kuma ba sa wuce guda biyu zuwa uku na farko dai ka kudurci za ka yi auren ne don allah domin ibada ne ibada ce sunna ce ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma ka aure ta kan abin da kake so wanda ya burge ka a jikinta a za ka aure ta da yanayin surarta da kirarta da kake so ba a son ka auri mace wani abu na jikinta kana kyamarsa in ba sa aka yi ba ko ta zo sai ta samu wani nakasu daga wannan abin da baka so to ake ka same ta da abin da kake so na uku kuma ana neman auren ne bisa shari'a ta musulunci bisa tsari na shari'a ta yadda aka ce a nema kafin ka fara mata magana ta inda za ka bi a baka izini ta yadda ake firar wannan shine matakin fara neman aure daga kafin wancan hangar da aka yi shine mabuɗin da za ka buɗe domin neman auren wannan kuma shine matakin auren wannan shimfiɗa ita ce ta farko